ina gama na biyu Kuma na da na Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. A yau muna ɗauke da tsokacin shagar ta Abubakar Usman Riba game da kisan da Hafsat wa Nafi'u inda ya ce Ba za mu ce sun yi zina ba, amma sun kusanci zina, domin kuwa Allah da kansa ya ce kada ku kusanci zina, balle kuma shi nafi da Hafsat an ce a gida ɗaya suke. Kuma bayan da tsohon saurayinta ne, Allah bai yi auren su ba. Amma daga bisani suka sake jonewa a gida ɗaya. Har tafiye-tafiye suke yi tare, miji na gida. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda baya kishin matarsa to baya daga cikin mu. Amma ita ta yi kishin shi zai yi aure ta kashe shi, shi kuma miji yana can yana sa Ba za mu ce sun yi zina ba, amma sun kusanci zina.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 Lakin ɗinku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. Abin da ya faru shekaran jiya a Kano game da wata mata da ake ce ma Hafsa da kuma wani yaro da ake ce ma Nafi'u jinta da yabu. Ababen da suka yi a can farko ba shakka jahiliya na an jahiliya akai ba ma cewa suna zina don ba mu da tabbas amma dai jahiliya ta. domin abin da suka yi shine Allah ya hana Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wala taqrabu zina saboda innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ya ce kada ku yi kusa ga zina domin yin kusa ga zina alfasha ce ba wai zinar ba kusa gare ta alfasha ce wa sa'a sabila hanyar da za a bi a kai ga zinan ba alfasha ce wato hanya ce mai muni to abinda sun kai kusa ga zina ne ba mu ce su yi zina ba Allah ɗaya ya sani amma dai abinda sun kai yana kusa ga zina to in ba yadda za a yi a ce matashi mai cike da lafiya irinsa kyakkyawa farisol yana tare da mace ita ma yarinya shaba kyakkyawa ba annabi Yusuf na ba fa ai wa'annan shekarkaru ai wa'annan kwanaki watanni ana tare gida guda ba ma wai gida guda ba har tahiya akai wai Allah ake kai mata kaka wai umra za a yi da shi da ita babu aure babu dangi iya babu dangin babu dangin kowa ma ba haɗa komai da shi ba kuma kamin wannan lokacin fa saurayin ta ya biɗe ta aure Allah bai auren ba sai ga wanga ya zo sai Allah ya da wanga to da yayi da wanga kuma sai ta ce to a jawo shi ya dawo gidan sai ta aure maza biyu wai a kulla kasuwanci kuma aka kulla kasuwanci kuma tare suke kasuwanci kuma su yi tafiye tafiyen su tare kuma yana cikin gidan kullum yanzu fa ko da abin ya faru fa ta kashe shi kamar da safara ni bayanin da sai ni bai da shi ba ba jami'in tsaro nake ba amma da jin bayani ne na sakar yasa ta shirya wai don wai da ita ta kashe shi ta dauko ka ta rika caccaka mai sheka wuri guda ta bishi ta kashe ta caccaka mai karshe mutu to me yasa ki mai haka wai na tashi kai na ya hana ƙarya kike ƙarya kike jami'an tsaro ku dai bincike eh ku dai bincike akwai dai abin da ya faru kun ka kashe shi dawa na ji da wannan duka tun suna gidan haya tun suna gidan haya suke tare yanzu kuma Allah bude ma mijin ya zo yayi gida sai ta ce kuma lalle sai da shi za a sau tarewa gidan kuma shi ko mijin hajiya ya yarda. wannan yana da abin da muke gaya muku wato idan kana da karfe to ba laifi ka aure mai karfi sannan kuma ko kana da ƙarfi idan ka san mai ƙarfi za ta ja ka kama an ɗaura ɗan bunsuru ga kafar rakumi za ta rinka jan ka wallahi bai halatta ka aure na mata in dai baka zama namiji mai controlling ɗin gidanka to bai halatta ka ɗauro wata wadda ta fi ƙarfin ka. in ka san kana iyawa ba ta ai ba ta wallahi malam ba ta lauci na ba iya shege na wallahi wani ko talaka na wallahi mace bata isa ta juya shi ba ni talaka nike amma wallahi ko ɗiyar gwamna ina aure ina gaya ma wannan talaka nike talak amma ko ɗiyar gwamna take tana so na ina iya aurenta amma wallahi dole ta bi doka ta ba ta bi kike ta sa hanya gidan ubanki kore kuwa kwarai kuwa amma dai kace zaka auri mace amma ita ce ke controlling ka Allah ke ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim Allah ke maza su asama sama suke kontrolin gida kai soko ka auro mace ta jirin kajanka kamar dan musuru haba haba wannan jahiliya ne wai ka gina gida ta ce da wani kato za a shigo gidan kuma ka ce ka yadda kuma a shigo me yake kwana wani lokaci tare da ita ake kwana a kai dai duka eh, kaka kaka imani kai ma da abin da social media ke faɗi eh ai dora hoton social media ne cewa wai aure na zai yi saboda ka tunda zai yi aure za ta kashe shi kishi ne ta kai amma shi so bai aure bai kishin ta shi mijinta bai kishin ta ya aje mata katon da take so tun da kurciya ka san fa akwai wani abu fa bari ku jiya wato mace mace son da take wa saurayinta ba a yi auren ba wallahi da wahala ita duke ta hatsuwa ta samu ta shaku da dan saurayi Allah bai sa aka yi auren ba wallahi za ta ci gaba da so ne har mutuwa wata kuma gashi matashi fa in tasaluni bin nisa'i fa innani khabirun bi adwa'in nisa'i dabibu Iza shaba ra'atul mar'i aw qalla maluhu falaysa lahu min wujhihinna nasibu yuridna sara'al mali haythu nahu. wa sharqu shababi indahunna ajibu wannan sune mata fa su kawai abinda suke bukata abu na farko dai suna buƙatar saurayi duk mata da take ba ta son saurayi karyata kamar yadda kai ma duk wanda yake bai son yarinya karyata shi yasa ake cewa duniya budurwar tace idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu idan kan mutum ya fara furfura ko ya zama talaka wayyo ba su so mace ba ta so gurgura mace ba ta so talaka a'a yuridna sara almali haisu wajadnahu wa sharhu shababi inda hunna ajibu suna son dukiya sannan kuma suna son kurciya wayannan ababin guda biyu ba da za ka raba mace da su to gashi da kurciya kuma shi alhamdulillah yanzu gudin sun samu kuma yana gidanta kuma bai da aure kuma ya zauna shi ba annabi Yusuf ba fa <laughs> Allah shirya mu wai ya zauna tare da ita cikin gida jahiliya malam malam ko irugu aka irin wannan rayuwar ai ya kamata a dibi a ce waɗannan mutane ba su kyauta ba ballanta a Kano hedikwatar arewacin Najeriya duk da bamu mu yanda ba suka tana arewa eh, headquarter amma dai in ana magana population ana magana yawan mutane ana magana jiha mai yawan local government mai yawan mutane babu kamar Kano duk arewacin Najeriya kai ba arewacin kenan duk Najeriya ma babu babu kamar Kano to Kano nan da ta tara kowa ko shege da dan domin da komi ka zo an fika ita a Kano ko wai Kano da da manya-manyan malaman nan manya-manyan ahli sunnan nan manya-manyan na, wai nan ne yau wai za a cewa wai mutu yana zaune da mace matarsa da wani kato a gidan wuri guda to ana gidan haya ana tare har an dawo babban gida kuma ana tare ka ji ba lokacin da ta kashe shi ba wai yana kwance ta same shi a ina a cikin gidanta nan yake kwana nan take kwana in miji yayi tafiya da ita yake kwana wani lokaci kuma ita za ta yi tafiya tare da shi a bar miji gida yi gadi wannan ba jahiliya ce ba wannan jahiliya ce ba mu da shaidar su yi zina amma dai sun yi abin da Allah ya hana wala taqrabu zina kada ku yi kusa ga zina wannan kusa ga zina ne wannan kusa ga zina ne innahu kana fahishata alfasha ce wannan Wasa asabila hanya ga da aka bi aka yi wannan wallahi ta baci Yaushe na zaka zama kana soyayya da mace ko ko yaushe zaka auri mace ka san kai soyayya da saurayin nan Allah bai aure su ba kai ka aure ta kuma a ɗauko wannan saurayin ka kawo cikin gidanka don kana so korodu. saurin kuma ya zauna tare da ita kuma har a biya kuɗi a tashi a hau jirgi a je ina a je Saudiya a je Dubai a je a kama hotel guda kai kana nan Najeriya buɗe da baki manzo Allah ya ce duk wanda bai kishi mata sai bai tare da mu wallahi bai tare da mu wallahi wannan ba musulunci na ba saboda da kai da matarka kun saba ma Allah da shi marigayi Allah ya yahe mai wallahi duk sun saba ma Allah saboda haka muna roƙon shi Allah ya gafarta masa ku ko ku tuba ma Allah fi yanzu yanzu dai kuna hannun jami'an tsaro in Allah ya sa ku hito tuna Najeriya ba a kashewa ba hukuncin kisa hitowa za ku yi to ku tuba ma Allah fi yanzu tun ba ku hito tun can ku tuba wallahi kun saba ma Allah kun saba ma al'adar Bahaushe kun saba ma dukkan wata al'ada mata bil adam kun yi ai rayuwa irin rayuwar dabbobi ne Allah ka shirya mu wannan yana cikin ayyukan jahiliya iz antum jahiluna Allah ya ce a gaba Allah ramma qalu qalu